مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا يا كم إليه an fi ku fidda zakka ku ciyar min ɗayi ta in za ka ciyar ka ba da abu mai kyau in dai ba da saraka saboda Allah ka ba da abu mai kyau wanda ranka ike so ma ka sabtum wanda ka mallaka daga halal ka mallake shi kuma ka ba da shi ibn abbas ya ce idan ka ba da sadaka fi sabilillah kana sa shi ne a hannun daman ubangijinka Allah ya ce wa mimma akhrajna lakum min al-ardi har yanzu ku ba da sadaka zakka daga abin da muka tsirar muku daga ƙasa amfanin gona da ka girbe ka ba da zakarta inda yawanta ya kai hamsa ta aus wala ta yammamul khabitha minhu mummunan ciki kar ka hada da kyakkyawa na bara wanda ke yayi tsutsa kar ka ba da shi a maimakon sadakar ta bana kada kai haka kuma kar ka cuɗa shi tare da kyakkyawar bana don ka ba da shi sadaka min hutunfikuna don daga ciki wanda ke za ku ciyar din wanda ke inda kai ne ka je kasuwa saye walastum bi ahizi ba za ku dauki wannan ba ba za ku san irin wannan ba illa an mai dofi sai dai in an tilasta ku ko kuma talauci ya tilasta ku kada kukan yarda da irin wannan wa lamu ku sani annallaha ganiyun Allah kuma wadaci ne hamidun kuma abin yabo ne الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب a shaidanu shaidan fa ya idu kuma alfaqra yana tanadar muku talauci ne in ka tashi zaka bada abu mai kyau sai rika tuna maka amfanin wannan abin kamar wani rigan ka ne mai kyau kayan niyya zaka bai wa wani mutum sai ka zo ka dauka a daki kayan niyya hakan nan sai nuna maka kyansa sai ka ji ka fasa ka aji ko wani abu ne mai kyau haka in kai niyya zaka yi alkhairi da shi sai shaidan ya tuna maka amfanin wannan abin sai ka ji ka fasa hakan da yake ma yana tanadar maka talauci ne ya idu kuma alfaqra wa ya ya'murukum bil fasha yana umurtan ku ne da ku aikata munanan abubuwa in zaka bayar sadaka kullun ka bada kyakkyawa tunda aji ajiya ce ajiya ce sadaka ka da ka bada ajiya ce zaka tada ita a lahira wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah za ku iske a wurin Allah saboda haka ka bada kyakkyawa wallahu Allah da yake ka da ka bada sadaka wa miskini ka bada ciyarwa wa matanka kalan ka duba matarka sai ta nemi abu amma ka fita matar waje ta nema sai ka bayar da yake wancan na gefen shaidan ne mara lada a ciki yarinya ce mai talla kawai sai ka kasa abu da naira goma sai ka bar mata sauran canjin naira arba'in tallace amma a gida an tambaye ka naira ishirin za a kai inji kawai maka hana haka yana faruwa a rayuwar jama'a to balle kuma wanda ke da karuwa ta musamman karuwar kaɗin nan kai a wajen ta kai sunan ka mahaukaci ne kuma gaskiya kai mahaukaci ne tunda kana da matar ka bari kana zuwa gunta kai mahaukaci ne ka ajiye kamanta a gida abin da kake so a jikin ta shi ne a jikin matarka a can matarka in ka bata kana da lada amma ka zo ka bara anan kana da zunubi sadaka ne in ka bai matarka za ka gani a mizanin ka duk daga aure tsakaninku da ita amma sai ka ga mutum zai yi ba sai an je can officers mate a can ne aka fi shakatawa tare da mata yan iska a ta yawa da mata iri iri kayan kwalliyar da ka gani din kai nazari mana sosai ka siya mana ka kawo iyalinka tunda kana mai samu ne kai ma kana da shi wannan kuɗi da zaka kashe mata nan dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu goma akwai matar da an bata dubu goma ko kallon ka ba za ta yi ba ba za ta balle ba ta ce mata gode ma amma matar ka ta gida wallahi dubu biyar wannan in ka bata godiya za ta yi kuma wajen mai karamin karfi kam ɗari biyu ma wannan ka bayar godiya za ta yi ka kyautata wa iyalinka shaidan kullum yana tanadin muku talauci ne wallahu Allah kuma ya idukum magfiratan yana tanadin muku wadata daga gare shi wa fadlan da baiwa wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da ka ciyar na gidanka fa huwa yakhlifu Allah ya alkawarin zai mai maka gurbin sa wa huwa khairur raziqin shine fiyayyen mai arzuktawa mai kyau da kake zaka ci nan Allah wallahi zai rayar da kai akan makkah kamar yadda Buhari ya rawaito Muslim ma ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma min yawmin yusbihu fihi al-ibadu babu gari da zai waye wa bayi illa wa malakani yanzilani minas sama sai mala'iku biyu sun sauko a sama ya kudu ahaduhuma ɗayan mala'ikun yakan ce allahumma a'ti mumfiqan khalafa Allah ka baiwa mai ciyarwa mai hannun kyauta mai gurbi ɗayan kuma sai ce allahumma a'ti mumsikan talafa shi wannan da ya rike ya ki ciyar wannan Allah ka halakar da dukiyarsa haka mala'iku biyun nan suke yi wallahu ubangiji wasu'un mayarwacin gafara ne alimun masanin halin bayi ne ka duba hikiman Allah yodil hikmata man yasha yana bada ilmi wa wanda ya so innahu ta'ala yudil hikma yana bada ilmi yana bada ilmi mai amfani ga bawan da ya ga dama don saboda neman tsirar da wannan bawa haka ike shi yasa nake ga muku dukkanin ilmi daga Allah ne zaka je ƙauye duka ɗaki ne jinka bai wuce ishirin ba a nan da za a haifi mutum ya yi primary su na wannan gurin ya gama a kai shi wani guri ya senior primary school ya je ya secondary school ya gama ya shiga kulliya ya gama ya shiga ya gama jami'a ya zo ya kama aiki a gwamnati karshen ta ya zo ya zama wani babba sai a ce dan wane ne a birni kuma bai yi karatun ba ubansa wane ne a birni sa alhaji wane ne kai sa mai mulki wane ne ma ubansa amma shi din bai yi karatun ba sai ya zo yana neman aiki ko na masinja in ya sa an ɗauke sai a ji sha kofar wannan bakauyen ya zauna ya masa gadi a bakin kofa ya kira shi a aike shi me dalili ilimi an gane ko ko kuma har yanzu ya zama mai yankan fulawa na gidan wannan mutumin me dalili ilimi ne shi kuma da bai da ilimin sai tsaya nan ka gani ko ko ya mata gadin gida shi din yana bacci da iyalinsa a can shi kuma da shi da tasa matar suna tsugunni a bakin kofa me ya ja masa jahilci ne to ba wani bambanci da aikin neman lahira ba bambanci in ka ilimi na addinin ka ka san me kake yi dole ka samu matsayi a gurin Allah baka sani ba baka yi ba dole ka wulakanta dukkan wani alkhairi Allah ya aje shi ne a ilimi duk wani alkhairi da ka sani Allah ya aje shi a ilimi ne duniya ma sai mai ilimi ne zai same ta balle kuma lahira shine annabi yake cewa man aradahu Allahu bi khairin yufaqihuhu fi din wanda Allah ya so shi da alkhairi sai Allah ya fadakar da shi cikin addini sai mai da shi fadakakke zama ya san me yake yi wa man yutal hikmata wannan da Allah ya bashi hikima faqad utiya khairan kathira an bashi alkhairi mai yawa wa ma yazakkaru ba kowa zai wa astuba illa ulul albab sai ma abuta hankula abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladanta dukan mu abinda muka karanta da kuskure kuma Allah ya gafarta mana kuma sai gobe Allah ya kai mu sai mun tashi akan ma an faktun ni na faqatin aw na zamu tashi na'am bismillahir rahmanir rahim yau aka maka kalla babu wani tambaya da aka kawo ana akan tebur amma akwai wani bawan Allah da zo da ya same ni a cikin gari ya ce don Allah in tunawa malam a cikin bakara an da aka yi maganan aure da shika da dokokin aure da yadda shika da sauransu shi akwai wani abin da ya lura wanda ba ya shiga cikin jikin jama'a sosai ba wala mazan wala mata ya ce don Allah da annabi yi magana wa malam ya dan kara gargadi akan wannan abu abun kuma shine idan mutum da shi da matashi suka bata idan ya sake ta sai ya nemi maza maza maza ya kore ta ta bar mishi ɗakin ta bar gidan ta tafi gidansu alhali kuma a cikin karatun da ya saurara Allah ya hana shi haka idan kuma ita ce aka sake ta sai ta yi maza maza maza ana ta dakata a ta maza mata ta bar wannan alhali kuma ita ma Allah ya ce kar da tafi to saboda musamman su mata suna ganin wai zaman haka din wai kashi ne haka din ta kasa la haula wala quwwata illa billah to da kyau Allah ya sa mun sake isa gurin za mu yi bayani gamsasshe a kai hmm. kamar yadda yanzu shi alhaji khalid yake magana wani ya same ni yau ya mun tambaya sai tambayar ta shi ta bani mamaki wai kasan mutane tambayar da suke na addini ba sai lalle na sallah ko azumi ko zakka ko menene ba mu almajirai din muna cikin wahala private affairs namu ma tambaya ake kamar yadda aka dauka mu masu kuɗi ne kuma haka aka dauka cewa kuma mu din kuma private affairs namu ma nasu ne wani abu ya ban mamaki da gaske da ya zo har yake magana cewa ya zo jiya bai same ni ba an ce ina bacci kuma ya zo kaza kaza to yanzu ya zo ne yake tambayar cewa wai an gaya masa cewa ni ina son Ja'far fiye da kowa wannan wani irin tambaya ne wannan to na ji ina son Ja'far fiye da kowa sai me na to an gane ko to ni duk wani malami wanda yake kira zuwa ga sunna an dai malami ne yana kira zuwa ga sunna yana da kyakkyawar aƙida, wallahi ina son sa a ko ina yake kuma sannan ko ta abu ɗaya take ga dukkan malaman masu kira zuwa ga sunna in dai san cewa akidar kaɗin na akida ce mai kyau An dai ya tabbata haka ne duk ko maɗata da zaka gyara min ni kai malami na ne ina son haka kai malami na ne tunda zan faɗa ma jama'a jama'a suna sauraro za su ɗauka to ni ba zan so in gaya wa jama'a barna ba abin da zan gaya wa jama'a daidai in tsira da shi a gaban Allah ɗin nan shi na fi so ko da kalima ɗaya ne ya zama cewa na faɗa kuma gaskiya ne a gurin Allah zan tsira da shi kuma ina magana da yawun waye ne Allah ya ce annabi ya ce zan so in yi wa annabi ƙarya zan so in yi wa Allah ƙarya to don haka duk malamin sunna haka yake in ya zo zai karantar da ni ba zan yi ba game da Ja'far lokacin da Mahmud Gumi Allah ya masa cikawa mun je mun yi ta'aziyya ban san Ja'far ba ina dawowa sai muka yi zango a Kano sai na farka tsakiyar dare sai na ce Allahu akbar babban malami mai karantar da sunna ya tafi wallahi tun matallahi duk cikin Najeriya ba malami kamar sa ba malami wanda yake domin ne dan saboda kayan jikinsa ma bai damu da wani ya wanke masa ba in mun tafi aikin haji shi yake wanki da kansa ai ka san malami yana da muridai yana da mutane a gidansa su ne masa aiki mamur gumi shi yake wa kansa aiki Mahmud gumi malami ne na sunna Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi da na farka cikin dare sai nace to ba wanda ya asara duk Najeriya sai ni ne na asara dan ni ne mai sauraron kaset ɗinsa malami na ne ta kaset sai nace to ni na yi asara malamin da nake shi ne kamar madubi na ina kwaikwayon yanayinsa sai gashi Allah ya masa cikawa wallahi ban san lokacin da ni hawaye ba cikin dare baccin da ban yi ba har gari ya waya min kenan a shekarar kuma bai daɗe ba sai ga Jafar jafar sai gashi ina sauraron sa da na ji yanayin irin wa'azinsa sai na ci to haka yake wannan abin da ya bambanta shi da malam mai rasuwa shi wannan yaro ne kar Allah ya sa giyan kuruciya ta ɗauke shi dan ya boye ta wajen kuruciyar nan ya zo ya batar mana da shi mun sake samun malami to don haka nake son sa don malami ne dukkan malamai masu karantarwa inda za su saurari jafar to za su karu ne yana karantar da malamai ne baya buɗan baki sai bisa ayar Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bazan so shi ba kuma na san meye ne ne ya dame shi da zai zo ya tambaye ni cewa an ce na sun gaba a lokacin sanin nuna bai mun cewa amma ban koya masa ba nace to amsar ka sai na je kan mumbarin wa'azi tukuna zan amsa to ina son sa shi Jafar din ina son sa Allahu akbar yi masa addu'a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 أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma an min nafaqa abinda kuka ciyar na ciyarwa ce khairin don yada alkhairi ya aka ciyar au ko dan yada sharri aka ciyar sadiratun an ikhlas ainihin niyyar zuciya ce madakatar ciyarwar taka Allah zuciyar ike dubi in dai don alkhairi ne kai ya sani in kuma don sharri ne kai ya sani au nazartum min nazrin ko kuma in kuka yi bakanni fi ta'a au ma'asiya da min ba ka din na in nai kaza sai na sha kaza don akwai wanda yake murnar cewa in dai matarsa ta haihu zai sha giya kwalba kaza ai ana yin haka to wannan kaga yayi alkawari a shan giya wacce ke haramu ne cika wannan alkawarin amma idan a ibada ce mutum ya irin wannan alkawarin ta zama tilas a kansa ya cika kamar ka ce in mata ta haihu sai mata ta ta haihu lafiya sai nayi azumi uku to sai ta haihu lafiya to azumi uku ya kama ka to shi ake kira nuzuru to kowanne daga ciki subhanahu wa ta'ala ya san da yadda kai din kuma yana ganin zuciyarka fa inna allaha ya'lam ubangiji ya sani wa ma lizzalimina min ansar waɗanda ke masu shirka ne ba su da mataimaka wa ma lillazina zalamu anfusahum babu gabayin da suka zalunci kanuwansu wa lam yuzakkuha da basu tsarkakar da kanuwansu ba zuciyarsu ba min razilatil bukhli daga irin halayen nan na rowa Allah yana so ka nisantar da kanka daga rowa amir razilatul manni ko kuma daga halayen nan na kokarin goranta wa mutum wal aza ko kuma zagi wa zalamul faqra fuqara wal masakin suka zalunci fuqara fakirai kuma suka zalunci masakai bi man da hana musu zakka abinda Allah ya wajabtar da bayarwa su suka hana musu to a wajen Allah kai zalunci subhanahu wa ta'ala sai ce wa malil na azzalimai irin wannan babu gare su min ansarin daga mataimaki in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن sadaka, الصدقات إن كنت أسين صدقة سيكوك أسرري قوة ناجنو فنعم هي ما دلئتا الله يا كربا saboda jama'a suna gani tukun kai sadakar nan hakan ba ta bata maka sadakar ba wa in huwa amma in kuka boye wa tutu hal fuqara kuka baiwa mabukata daidai fa huwa khairul lakum shi yafi muku alkhairi yafi wancan ɗan lada amma in ka bayar ma a sarari kana da ladan kayan sadaka Allah yake fa ni ma hima da lakita sadaka ce sai in karba ɗan muddin babu abu ukun nan a ciki babu gobi a ciki babu zagi a ciki babu riya a ciki ni sai in karba dama abinda ba a so ɗayan abu ukun nan ya shiga ka goranta wa wanda ka baiwa sadaka ko ka zagi wanda ka baiwa sadaka ko ka yi dan wani ya yaba ba Allah ne iya ba ba to idan dai sadakar da kai din in ɗayan abu ukun nan ya shige ta to sadakar ka ta lalace to shine nan kamar yadda Ahmad ya rahoto mana daga Abi Umama yace anna Abu Zarrin Abu Zarrin sahabin nan na Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ayyu sadaqa afdalu wani sadaka ne yafi daraja قال سأل النبي صدقة السر إلى فقير sadakar da kai a ɓoye ka baiwa mai bukatan a ɓoye ka baci ba a gani baɗin nan awu jihadun min muqillin ko kuma kai ma kaɗan kake da shi a ciki sai ka rage abin da kai sarakan da shi sun maƙara al'aya sai karanta wannan ayar da muka karanta yanzu akwai ruwayar da aka samu daga ɗabarani hadisi ne marfu'i inna sadaqata sirri shi sadaka na asiri din nan tudfi'u ghadabur rabbi yana gusar da fushin ubangiji yana nutsar da fushinsa daman shi sadaka idan na sutura ne kai ka duba mutumin da labudda ya bukaci suturan tukunna ka bashi. idza ka saita a hakal muslim idan ka tufatar da dan uwanka musulmi fil uri lokacin da ya kai matsayin zai zama huntu ka bashi sutura to ka saka Allahu hulatun min hulalil janna Allah sai ya sanya maka suturu irin na aljanna idan ka ciyar da uwanka musulmi daga yunwa ka tabbatar da ya matsu yana neman abinci sai ka bashi abin da zai kilan nan to Allah ya alkawarin ciyar da kai abincin aljanna haka ma ruwa ruwa ka san wato ruwa arha ne da shi amma da kaga mutum ya mutu da ruwa sai ka bari kawo ma ruwa ka je ka kawo masa ruwa ya sake alhamdulillah to Allah ya yi alkawarin sai ya shayar da kai daga tafkin nan na alkautara ruwayar da aka samu daga Buhari inna min as-sab'ati allazina yadhilluhum Allah fi dhillihi yawm al-qiyamah yana daga cikin mutum bakwai wanda Allah ya yi alkawarin zai shigar da su karkashin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai ta al'arshin rajulun mutumin da ta saddaka bi sadaqatin ya ba da sadaka fa akfaha ya koyar da bayarwan hatta la ta'lamu shimaluhu hagunsa ma bai san menene daman nasa iciyar ba yace wannan mutumin yana daga cikin mutum bakwai da za su ga karkashin inuwan al'arshi na farkon su shugaba adali shugaba adali na biyun su mutumin da mata kyakkyawa ma'abuciyar alfarma da daraja ta nuna kaunarsa sai ta so shi da fasikanci yace ina jin tsoron Allah rabbal alamin sannan tukuna sai mutumin da ya bada sadaka ya boye da damar sai bayar hagun sama bai san me yake ciyarwa ba hadisin da aka samu daga ibnu abbas yardan ubangiji tabbata gare su yace sadaqatu sirri fi tadawu sadaka ta asirtawa din nan a sadaka sa kai dai ba a zakka ba tafdulu ala alaniyatiha ya fi kyau akan ka ba da ita a sarari in dai sadaka ce ta sa kai an gane ko mm. ta fifici wacce kai a sarari bi sab'ina di'ifan da rubi daban-daban saba'in amma wa sadaqatul faridatu alaniyatuha afdalu min sirriha mm. zakka kuma ba da ita a sarari ya fi kyau ya fi kyau ka bayar ana gani dan mawadaci dan uwanka ya san cewa kai din nan duk da dadin kuɗin nan kake bada kuɗin ka ya fifici boyewan da hamsin wa ishirin da da ishirin da biyar ribi ya fifici wancan mafiya yawan malamai suka ce inna afdala sirri alal alaniya fifita asirta sadaka ta ɗauki bisa a salari din nan inna ma hiya fit tadawu a tadawuki ne kadai ba a cikin farilla ba in dai farilla ce a ko ina zaka iya yi to shine Allah yake cewa wa in tuhfuha in kuka boye sadakar wa tutuha al fuqara kuka baiwa mabukatan fa huwa lakum alkhairi take gare ku da ba da sadakar nan na koyo kafira ankum min sayyi'atikum Allah zai sitirce mugayen aikin da kuka aikata Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ubangiji bima ta'maluna ga abinda kuke aikatawa khabirun mai bada labari ne in kana neman abinda yake kau da kaddara an kaddara maka musibar nan sai akan ka za ta fada sai akan ka za ta faɗa wannan abin da aka kaddara nan to me zai kau da ita aka ce sadaka din yana kau da ita ya canja mata yanayi daga babba ta zama karama har kai din abin ya same ka ya wuce ma baka san an yi ba na'am laisa عليك هداهم walakin الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ليس عليك هداهم ba wajibi ne a kan ka baya manzo an ta ja'alan nasa mu mahadiyin ka sanya kowa wai sai ya shiru wannan ba shine wajibin ka ba in anta illa bashirun wa nazir abin da ke wajibinka ka faranta ciki ga mutumin da ya karbi sakon a bakinka kuma ka bashi ka ba da gargaɗi ga mutumin da in yaƙi wa ma alayka illa irshad abin da yake kanka shiri da jama'a ne ka bayyana musu halin da kuke cikin nan fa ne ga abin da Allah yake na aikin ka ya kare wal had aikin ka na biyu kwadaitar da jama'a alal fada'ili bisa ga suruka aikin da zai kara musu daraja su nisanci ayyukan da zai rage musu daraja wannan hayu anir raza'il ka hana mutane ga aikata ayyukan kaskasci kalman ne kamar bayan an ba da sadaka a goranta wannan kaskasci ne wal aza mutumin da ma shi karamin mutum ne ya roƙe ka ka ba shi abu kuma ka raka masa da zagi kuma wa infaqil habib da kuma in ka tashi ba da sadakar wai sai abin da yake ba mai kyau ba daga gare ka din nan ka ɗauka ka bayar saboda haka ne wato in zaka ba da sadaka kullum ka ba da mai kyau misali ka ci abinci ya rage inda ba dan almajiri mai bara ba zubarwa zaka ka yi ka koshi abincin nan ka kwashi ka jagula shi kun sa hannu ya jagulu tsakanin miyan da abincin sun jagulu ka ƙoshi wanda kuke ci tare ya koshi ɗayan da kun koshi karshen ta in ba mai bara za ku je ku zubar ne a cikin juji sannan tukun kuka nemi almajiri da shi kuka bashi wannan bai zama sadaka ba domin habit ne ba a bada abbayibi ba tun ana ɗebowa daga tukunyan an yi da da niyya kenan a sa rabon almajirai tun ana ɗebowa daga tukunya almajiran nan a sa musu rabonsu mara ɗaya ko biyu a sa musu a ajiye musu ko kuma tun kuna ci ba ku ƙoshi ba ka yanka ka ce wannan zan almajirai kan wannan sadaka ce wanda aka yi ta da niyya amma kun jagula ya riga ya zama jagulalle tukunna ka ɗauka ka baiwa mutum amma zai samu lada almajiri ne zai samu lada dan me dai saboda ya tsirar da kai daga almubazzaranci ka ga kana bata dukiyanka ne zaka je ka zubar da abinci gashi sai ya kwace ka daga almubazzaranci dan kana so ka zama innal mubazzirina kanu ikhwani shayatin ana so ne wato abincin da za ku dafa a gidanku ka auna kai ki daidai kar ku bata abinci walakin Allah ya hadi man yasha tabbat Allah yana shiri da wanda yake so ne an za ku yi sadaka ku zaɓa abu mai kyau ku bayar sadaka wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka ciyar na dukiya fali anfusikum kun yi ne dan kanku a dukiyarka kowa ya sani dukiya yana daɗi ka rike ido ka ɗauka ka baiwa wani to wallahi kar ka ɗauka cewa shi wanda ka baiwa nan ne kaiwa a'a kaiwa kanka ne wa ma tunfiqu wa ma tunfiqu ne ya zama ba wai kula ciyar wannan ne ba dan ko a faɗa ko wani abu ba a'a illa wajen wajhillah sai don neman yardan Allah idan kai haka da niyyar neman yardan Allah to wannan zaka iske karamci nan ga Allah wa inna ma tunfiquna Allah فلا فرق بين فقير وفقير إذا كان ba bambanci da fakirin kusa da na nesa in dai ya cancanta a bashi to sai a bashi ba sai lalle naka ba wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum abinda kuka ciyar a dukiyarku Allah ya yi muku alkawarin maye gurbin ta wa antum la Allah ba zai tauye muku komai ba daga cikin abinda kuka ciyar in za ku ciyar kuma lil fuqara allazina ukhsiru ku duba mabukatan da suka tsare kansu fi sabilillah a aikata aikin Allah wato kamar me kamar waɗanda suka tsare kansu a ƙofar makaranta suka ce sai sun haddace Qur'ani ka san daman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da Qur'ani ko mu riga mu kiyaye Qur'ani to kiwon Qur'anin Allah ya sanya shi fi sudurir rijal a haddan mazaje ne mutane ne za su haddace Qur'ani da hadda din nan ne yake kiyaye shi ba da rubutu a cikin takarda ba inda qur'ani a cikin takarda ne ke da akwai kadai kamar na bible ga ya bace dan saboda abokan gaba da qur'ani yake da su ba wani littafi sokakke da yake da abokan gaba kamar haka qur'anin nan kafiri saka yana neman qur'ani wai don ya sa a kwamfuta ya tambaya yaya ota na shi yake qur'anin nan kafiri kaga ba yayi magana da shi ba amma wai saka yana ta research akai kafirai da suke research akan qur'ani Allah ya yawa da su sun rasa dan karamin faka wanda za su kullo ta shi su nuna wa jama'a cewa fa qur'anin nan ga yadda take ya gagare su sun hakura Allah yana nuna musu mu'jiza ta qur'ani har yanzu to saboda haka sai ga bayan Allah da suka tsare kansu suka zauna suna karatun qur'anin dare da rana suna son su haddace ta to wannan min allazina uhsiru anfusahum fi sabilillah ana kiran irin wa'annan mutane mutanen da suka tsare kansu saboda Allah suna aikin Allah dan za su haddace qur'ani da gar qur'ani ya lalace kuma sai aka samu dihirizin karantar da ilimi ga malami yana karantar da ilimi ɗalibai wani mai ahadari wani mai ashmawi wannan yanzu ya tafi wannan to yana jihadi fi sabilillah yana kauda jahilcin islama dan kar mutane su jahilci menene musulunci yana karantar da jama'a nan ma ahsara nafsahu fi sabilillah kuma ya tsare kansa saboda Allah to mutum ne ya ɗauki hidimar masallaci fi sabilillah kamar liman to ya kamata a ɗauki nauyinsa ta wannan fuskar domin liman ba wai kawai ya zama liman dan saboda in an kira sallah ku zo ku taru a bayansa ku yi sallah kawai ku watse bane ba a'a zai yi nagari matsaloli na auren ku a wuyan liman take kuna zuwa gurin sa fatawa za ta malam tsakanin da matata abu kaza ya faru kaga wannan shi ba alkali bane amma ko dare ko rana za ku zo gurin shi ku ce ga ta malam abu kaza tsakanin da matata ta faru ya zan yi zai ga maka yadda za ka yi ɗana ya so ma abu kaza kaza kaza ya zan yi da abin da za ka yi a cikin sana'a ta ga mun yi ciniki da wani abu kaza ya faru ya zan yi ga abin da za ka yi abin da ke gaya muku cewa ga abin da za ka yi na karantawa yake yi ya tsare kansa fi sabilillah yana karatu a maimakon kansa da ku saboda ne dan saboda in kun zo kun tambaye shi mas'ala ya warware muku matsalar. to ku kuma ya kamata ku dauke masa nauyin cefa ne ta wani fuska da dukiyar Allah zakka in kun fitar sai ku bashi wani sadaka na tadawi mai kyau in ya zo kuna so ku so ku je ku bashi dan me zai samu abin da zai ce samu kuzari ya zauna ya muku karatun da zai rika muku bayani to shine al-ihsaru fi sabilillah wal murad bihi habsu an-nafs lil jihad mutum ne in ya tsare kansa don jihadi ana kiran irin wa'annan masu tsare kansu don jihadi mutumin da ya tsare kansa don karatun qur'ani ya tsare kansa don karatun ilimi da karantar da ilimi to da kuma gajiyayye to shine Allah yake cewa lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah ana baiwa mabukatan da suka tsare kansu saboda Allah la yastati'una darban ba sa iya safara la yastati'una safaran ba sa iya safara ma'ana tafiya ta fatauci ba sa iya yi duk lokacin su karatun ya dauki fil ardi a cikin kasa ya hasabu humul jahilu har su saboda kame kansu ya sa wanda bai san halin su ba sai izaci agaliya mawadata suke min ta'affuf dan kame kansu ta'rifuhum bisimahum amma zaka iya gane su da alamomin su la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane roƙo naci su je wajen wannan ka makama ma ba sa irin wannan sun tsare kansu a karatun qur'ani suna ta karatun qur'ani ba sa daga cikin irin malaman nan masu zuwa gidan alhazai su ce na sa ma qur'ani a shafar da wutiri na yi maka qur'ani za wa dubu kaza na maka yasin 44 na maka mene haka to irin waɗannan mutane su sun halaka kansu da karatun da suka karatun bata amfane su ba wa ma tunfiqu min khairin duk ciyarwar da za ku yi wa mutum in dai na kuɗi ko na abinci na alkhairi da kuke ciyarwa ko me kankantar sa fa inna Allah bihi alim Allah ya sani akwai lokaci da fakiri ya ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsaya da tagwayenta guda biyu sai ta ce luqmatun fi sabilillah bara take wa zai bani loma ɗaya saboda Allah umma na ummi na Aisha ta fito sai ta kai kyawar mata tana goye da yara biyu ɗaya a baya ɗaya ta mai ta tsaya kai shiga ta nemi abincin da za ta kawo ta bayar babu sai ta samu da dabino guda ɗaya sai ta ce da ita ta ce abincin gidan namu ni ba na nema ga abin da ta bai kawai wannan ne sai ta ce Allah shi karba sai ta karbi wannan na ɗayan sai ta raba biyu ta bai wa ɗaya yaron ta bai wa ɗaya yaron sai ta ce Allah Allah ya saka miki da alheri sai ta juya ta tafi wato abin da bai ummi na Aisha mamaki godiyar da matan nan ta akan dabino ɗayan nan bayan ta tafi sai ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce ya rasulullah mata kaza kaza ga yadda muka yi yace ta mai baki mamaki yace dabino daya sai annabi ya dariya sai yace yan matan hurul aini da kike ji sadakin su rabin dabino ne الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم ودنن دكان شيد دوكيانس بالليل والنهار دريد لنا سرا وعلانية أبوي دكما أسراري falahum ajruhum inda rabbihim akwai sakamakon aikin sunan ga ubangijinsu to ƴan uwa musulmi kai ba kai sana'a ba ni ban yi sana'a ba da yaya zan yi in ciyar da kai ko ka ci da ni to ashe lalle ne kowa ya sana'a kenan dan da aikin lada ne mai gwaba ciyarwa Allah yana so amma shi ba aikin gaba bane balle ka ce bari mu sallah ba azumi bane a dukiya ne zaka dauka ka baiwa wanda bai da to ba kai sana'a ba aina zaka samu shi wanda bai da bai sana'a ba aina zai samu saboda haka ɗan uwa musulmi mu tashi tsayin daka mai sana'a Ni sana'a kuma kar mu rena sana'a in yi bare za mu tura da gyada mu yi talla ɗan kuma za mu yi tallan tattasai ne a cikin wilbaro ɗan dabino za mu yi talla ɗan awalaja za mu rika ɗauka wajen mai babban jari mu je mu yi talla mu ɗan samu ɗari riba a kai mu rika kanmu lalle ne mu don mu tsaya da kanmu kar mu zama sakalai ba ma komi sana'a baka fara ta ba ba za ka samu basirar ta ba sai ina zan fara sai ina zan fara to baka fara ba ma ka je kasuwan ka fara magana da wannan ka fara da wancan in ka fara dai kan basira sai ta karu Allah yana neman ka fara sai sa maka albarka ka tsaye da sallah lokaci biyar kuma kai sallah ai ka ga wannan da ta zamanin Habibul Malik sabon musulmi ne da can sa shi limami ne mai bauta ma wuta limamin wuta ne akan addinin zindiqiya yake sai yake gaya wa dan uwansa gashi na tsufa kai makka tsufa a cikin bauta ma wutan nan ni ma kanin ka na shekara hamsin kenan ina bauta ma wuta balle kuma kai yaya yanzu ana bauta ma abu ai don saboda anabijin kai ne to saboda haka tunda mun yi masa bauta mai tsawo irin wannan ya kamata mu jarraba mu gani in dai har yanzu ya kone mu to bai da rahama mu nemi wani ubangiji daban mu bauta masa in bai kone mu ba to shi kenan sai mu ci gaba da bauta masa ya tausaya mana ya ce to ai sai dai kai ka fara jarrabawa in ji babban wan ya ce ani ko zan jarraba don amfanin hankali da muke da shi shine mu yi tunani da abin da muke yi sai ko ya sa hannu a wutar sai wutar ta kona shi da wutar ta kona shi sai ce to fa ni ta kone ni ba zan kara bauta masa ba zan je in nemi wani abin bauta da ba sai ta ce aina za ka samu sai ta aina ji ana kira zuwa ga bauta ma Allah ahad zan je in shiga addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karɓi kalmar shahada ya shiga addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tsoho duk da ya tsufa yana bautar da mayafi shekara hamsin ai tsoho ne amma ya san cewa ba zai zauna kawai Allah ya kawo masa abinci ba sai ya dau igiya ya shiga kasuwa yana neman dako ya shiga kasuwa yana neman dako to ga yara matasa wa zai kira tsoho daukan kaya da ya dawo gida matarsa ta ce ne ka samo mana a sabon addinin mu nan fa za mu sha wuya ga can da a addinin muna zaune kuɗi kawai za a zo a baka kana wa gida to ga shi mun shiga sabon addini ko ba komai ce i eh, na yi wa wani da ko ya ce gobe zai bani kuɗin a ce shi addu'a yake yi yana neman sababi daga riya waye kuma yana ta addu'a Allah ka buɗa mun mana wani kira ni ɗauki kayan zamana mana dan saboda ya bani wani abu Allah ka buɗa mun wani kira ni ya bani wani aiki da zan yi yayi riba wanda ya kira shi ya sake dawowa matar ta ce ina abin da ka samu yace sai gobe yanzu ya gaji da ƙarya kenan gobe da ta zo shi kenan a masallaci kuma ran juma'a ne sai ya daga hannu yana roƙon Allah sai ce ya Allah ka wadata mu ta inda ba mu yi tsammani ba ka gani ya ubangiji na fita ina neman aikin da zan yi na rasa kuma ya Allah ba ta kaina nake ba wannan uwar yara na da na ina son mu mutu muna cikin imani yadda da kai ya ubangiji karka mai da su kafirci ka ba mu abin da za mu ci in mun gama in na fita Allah ka sa a zuciyar wani ya kira ni ya sa da wani aiki ya biya ni ka sa a zuciyar wani ya kira ni ya sa ni aiki ya biya ni haka addu'a tashi ba wai in samu tsuntuwa a hanya ko in yi mai irin yadda muke faɗa ba ba irin wannan ba da ya fita ya rasa tayi kasuwa tana watsewa sai ya sa izaminsa sai ya cika da ƙasa saboda akwai mafi da yawa a lokacin niyyarsa in ya zo gida da wannan ƙasa ɗin zai ce wa matarsa gari. in ta je ta buɗe tarar ƙasa ne wanda kuma sabon ƙarya zai kenan in tarar ƙasa ne sai ya ce ah an masa hirta a ce wato ka ga dama kuɗin da na samu kaɗan ne aka biya ni kuma gashi na sayo mana gari da shi kuma a ce masa garin sihiri aka sayo min kenan shi abin da yake shirin faɗi kenan da yana zuwa gida sai ga gidan nasa hayaƙi na tashi na alamar ana girki da wasu kamshi kamshi yake ji a nesa sai ce to kar wannan kayan ƙarya na wakar in kai gida sai ya aji sai ya shigo haka ya ce wa matarsa ai na kika samu abu da kike girka mana sai ce wani mutum ne ya zo ya ce wai kai masa aiki jiya da shekaran jiya shine ya biya ni da wani irin gwal zo ka gani gwal din shan kai gashi asibiti kuma a ciki na ɗauki guda ɗaya na je kasuwa wajen sarraf ɗan canji ɗayan ma ya ɗauki nauyin dinari ɗari biyu na ɗayan ma ya ce da shi ne wajen sai wannan ya faɗi ya sujuda ya ce wallahi ba wanda dai wa aiki illa sallah da nake kaɗai ina roƙon Allah yanzu ma ga ƙaryan da na shirya izabi na na shiryo ƙasa a ciki don saboda in zo in ajiye miki zuciya ga yadda ne ga yadda na yi ai na ga abin nan suna dariyar su suka zo za su dauka da suka zo dauka su suka tarar ya zama gwal shi ma kuma da Allah waye ne yin haka me ya dalilin aka ta shi dan ya nemi sababi din ya tashi yayi gazar gazar ne amma kana bacci a daki da ka tashi daga wurin dara ka tashi gurin hira baka komi ba zai zo ba amma kana kaza kaza Allah zai sa maka albarka cikin abin ya fara amfani da basirar satin a wajen bauta ba wuta to saboda haka yan uwa musulmi ku yi ciyarwa saboda Allah kuma ku tashi ku yi sana'a allazina yunfiquna amwalahum mutane masu ciyar da dukiyarsu billaili wan nahar cikin dare da yini duka sirran ko a boye wa alaniyatan ko a sarari falahum ajruhum inda rabbihim akwai sakamakon su nan ga ubangijin su manzon Allah ya yake man bata kallan min kasbi yadihi bata maghfura Allah an mutum ya kwana a dogare da sana'ar hannunsa ya wuri aiki ya siyar ya ci abinci ko kuma ya yi dako ya ta wahala ya zo kwana yana nishi saboda wahalar da ya yi yana yi ba ta magafuran la ya kwana gafurtacce yin shi nan kamar tasbihi ne a gurin Allah za a rubuta ma a takardanka kana tasbihi to Allah ya ce falahum ajruhum akwai gare su sakamakon su inda rabbihim na ubangijin su wala khawfun alaihim babu lazama gare su wala hum yahzanun kuma babu mai bakanta musu ciki الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأعل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تلك الروا حرام ne ka ba da bashi da ruwa ko ka ɗau bashi da ruwa ko ka zama shaida mai ba da bashi da ruwa haramun ne ya allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin kuɗin ruwa gobe kiyama suna tashi mahaukata ne la yaqumuna babu su tashi a kabarinsu. illa kama ya umur lazi ya takabbada hu shaytanu min al zai tashi kamar wanda ike da akwai bugun iska tare da shi yana tashi farfaɗi ana buge shi yana tashi to wa zai kama ku ci gaban shari'a zai tashi a hannun mala'iku da na azaba kamar yadda mashayi zai tashi da goren giya a wuyansa da molo kuma a hannunsa kuma a buge zai tashi in dai mutum ya mutu bai tuba da shan giya ba ko da bai sha giya ba ya mutu an gane ko yana shan giya bai tuba ba to ran da zai mutum bai sha ba ba abu gaba bane ya mutu to gobe kiyama in zai tashi abu gini kuma giyan nan ko da sau ɗaya ne zai rika ɗanɗanawa da kan allura akan harshen sa haka dan ta zama masa jaraba kana da miliyan ɗari ba wata sana'a illa ba da kuɗin ruwan kaɗai to sai yau ɗin nan kana so ka tuba to da ka tuban nan akwai bashi da kake bin mutane miliyan biyar ne da zai dawo miliyan takwas miliyan biyar da zai haifi miliyan uku kenan to da ka tuban nan abinda shari'a ya ce kar ka matsanta wa wanda kake bi bashin nan dawo min da miliyan ɗina biyar tun da na duba ba za ka yi haka ba sai ka gina lokacin samun sa lokacin alkawarin ku sai ya zo biyan miliyan biyar ɗinka da miliyan takwas sai ka ware miliyan uku a ciki ka ce na tuba ai da ɗauki miliyan ka uku ka koma miliyan ina biyar din nan ne kawai zan karba wani kuma kana bin sa dubu ɗari biyu miskini ne sai Allah ya baka shawara ya ce tunda kuɗin ka duk gabaki ɗaya ta tsalkaku dalilin tuban nan shi miskini nan da kake bin sa kamar dubu ɗari biyu nan ka yafe masa mana haka Allah ya so ka yi an gane ko to haka tsarin take to ya ce wa man da in mutum ya sake komawa gaba da kuɗin ruwan fa ulaika ashabun nar sune ma abuta wuta inda zuciyarsa ta kama ba da kuɗin ruwan da ya kasa tuba to tabbas shi da wuta ne an gane ko shi al'amarin tuba din nan da mamaki sa kai mashayi ne ko kuma kai dan caca ne ko kai mazinaci ne ko kai barawo ne tuban nan yakan wanke wannan abu da ka aikata ya zama baka taba yi ba sunansa baka taba yi ban ka tuba wa man taba wa amana wanda in ya tuba yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki na nagarci to ulaika mutane masu irin wannan yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat mugayen ayyukan da suka tara na dadin ma Allah zai yi rewardin nasu da ta zama lada sai zama a mizanin lada zunubin da ka tara sai Allah ya mai da shi lada gobe kiyama daidai nauyin wannan zunubin da ka tara daidai ladan da za a baka in ka tuba to shine Allah ya ce idan ba su tuba ba ma wuta ne hum su fiha a wutan khalidin za su dawwama يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى يتي يمحق الله الربا ينا شافي البركة الربا كل ruwa لنا ينا شافي البركة زنبي نبب ne cin kudin ruwa yana daidai da manyan zunubai daban-daban daban-daban saba'in da uku kamar hadithin da abdullahi bin mas'ud ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a riba salatun wasa bu'una huban riba zunubi ne kowane ɗaya daga cikinsu hamshakin kansa ne zunubi ɗin kamar saba'in da uku bari a gaya muku karamin sa shine kamar mutum ya zina da uwar da ta haife shi shine karami daga cikin saba'in da uku darhami ɗaya kenan in mutum ya ci daga riba to shi yasa kullum riba babu albarka mai cin kuɗin ruwa za ka ga yana hudu shi tana haihuwa a fuskar sai da zama baki kiran yana lalacewa a duniya ko ba zai daraja ba shi yasa bai hudu ko yaushe bai da daraja a duniya wa yurdi sadaqat amma Allah ya yi alkawarin zai ma kari a sadaka an ka ba da sadaka fi sabilillah zai maye maka gurbin wanda ka bayar din da goma kamar wanda ka bayar din zai ajiye maka lada kamar ɗari bakwai ɗinsa a kiyama daidai ike da kwaya ɗaya da ka shuka ya tsirar da zangarniya bakwai kowane zangarniya ta da kwaya ɗari wallahu ubangiji la yuhibbu babu yana son kulla kafarin dukkan bawa mabatirci a timin mai aikata zunubi innal lazina amanu tabbat waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na nagarci wa aqamu salata suka tsaida da sallah tare da jama'a wa atu zakata suka ba da zakka mutum ne ya zamana ya tsaida da sallah ya ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim akwai gare su sakamakon su nan ga ubangijinsu mutum da mai tsaye da sallah jam'i yana da kuɗi kuma ya da zakka ya ciyar a ciki wala khawfun alaihim basu da razanuwa basu da tsoro wala hum yahzanun kuma basu da bakin ciki gobe kiyama ya ayyuhal ladzina amanu ya fi mu'minai ita ittaqullah ku zan bayi masu tsoron Allah wa zaru ma baqiya minar riba ku bar abin da ya saura na riba to shine yanzu gashi kamar da na kasanta maka ka zama kana da miliyan 100 ka soma da naira dubu 100 ka zama kana da miliyan ɗari, yau da ka zo tuban kuma kana bin miliyan 8 biyar ne naka uku ruwa to shikenan wa zaru ku bari ma baqiya abin da ya saura minar riba daga riba ya zama saura ne yi wannan har biyar din nawa ma ai saura ne akai to saboda haka da ya zo biya ya kawo miliyan takwas to sai ce ɗabi ukun nan tafi da abinka ai na tuba ko zaru ma baqiya minar riba in kuntun mu'mini idan fa mu'mine kuke kuma har yanzu akwai dangogin riba iri iri da ke rarrafowa yana shiga cikin harkokin jama'a yana da kyau a yi nisa da irin wayannan riba ta fuskar banki ne riba ta fuskar bacin gwamnati ne riba ta fuskar menene riba yana ta lallafowa, da kuɗin ka wace ka ce wai zan kai fixed deposit a cikin banki fixed deposit fixed deposit a riba ne duka an gane ko fa in lam taf'alu in kun ki tuban fa zanu bi harbin min Allah ya zama kun yi sanarwar kuna yakan Allah da kansa in dai sana'ar ka bada kuɗin ruwa ne baka daina ba daidai ike da kayi sanarwar zaka yaki Allah wa rasulihi da manzansa wa in tubtum amma kuka tuba fa falakum ru'usu amwalikum sai kuka kan dukiya kamar yadda mai miliyan takwas da nake bin sa har da ruwa to da ya dawo sun ce ɗebe ruwan ka koma da abinka sai ka bi kuɗi na falakum ru'usu amwalikum ku karbi kan dukiyar ku la tazlimuna kada ku zalunci wala tuzlamun kar a zalunce ku a mai maka kuɗin ka war kuɗin da ka bayar ta wa in kana zu usratin wanda kake bi bashin nan in yana cikin kunci bashi da samu Fanaziratun ka saurara masa ila mai sara zuwa lokacin samunsa wa an tasaddaqu khairul lakum da za ku bar masa ma sadaka tunda yana cikin kunci tunda Allah ya yafe maka duk dimbin kudin da ka tara nan ya zame maka halal to ya kamata da shi ma sai ka bar masa wannan din sadaka in kuntum ta'lamun da kun san irin yanayin tagomashin da ka samu a gurin Allah wata uku kiyayi yawman wata rana tana zuwa mai zowa turja'una fihi ila Allah ranar da zaka koma gaban Allah ka kiyaye wannan ranar tsakaninka da shi kuma wallahi numfashin nan ne kawai ranar komawar ka gaban Allah numfashin nan ne kadai da kake yi baka sani ba zaka kai dare dan ka kai dare baka sani ba gari zai waye in gari waye baka sani ba zaka kai yamma kullun kana cikin wani hali zaka karasa da shi baka sani ba kamar yadda muka ga muku ne in za ku yi sallah ku yi ta da niyyar sallar ban kwana daga shi ba za ka samu yin wani ba dan baka san lokacin da Allah zai nemi ajiyarsa a gurinka ba thumma tuwaffa kullum nafsin ranar da aka koma ga Allah to kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata cikakke kamilin sakamakon sa ma kasabat abin da ta aikata wa hum la yuzlamun babu ana toye musu haƙƙi inji ubangiji ya أيها الذين آمنوا إذا dainin ila ajalin musamman مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا يا كم مني إذا تداينتم بدين مدن ذاكو الأوباشي to ila ajalin musamma ku ɗau bashin nan kuma ku ambaci lokaci ba daidai ba ne a musulunce in zo wurin ka neman bashi in ce da kai da Allah ya bani zan biya wannan ba daidai ba ne wannan ya zama ha'inci ne kuma yaudara ne a musulunce abin da ya kamata in ce zan kawo maka kuɗi ranar asabar ko ranar ladi sati biyu ko wata guda haka ya labudda mu ambaci lokaci kuma kar mu bacci haka faktubo ku rubuta ku rubuta ku duba dokumentin dan abubuwa a cikin musulunci musulunci yana koyar da mu wayewa duk abubuwa da muke yi na bunguntaka mu muka ɗaukar makamar mu amma ba musulunci ne koya mana ba an ka lura abu da yawa irin wannan ba ma so kamar rabon gado yanzu haka uba ya saka ji an cewa ba a son a raba gado gani ake kamar an rabu rabon gado shi yafi zaman lafiya amma wai sai ba za a raba ba sai a binne fitina dan uwa ku kanku a haɗe kun zo kun hayayyafa a gidan daga baya babu kuɗin kun karshen ta ne sai fitina tsakanin dangi amma da an raba ba kowa sai tafi da nasa baran baran haka nan ma kuma in mutum ya zo mai karamin karfi ne za ka sa shi aiki sai ta ah, mai gida wai shi yana jin kunya yayi jirgi da kai wai a ah, duk abin da ka bani duk abin da ka bani ba daidai bane kana son yi maka haka da haka da haka eh haka da haka eh to za ka bani abu kaza in ya ga dama ya nemi ragi. in ya ga dama ya kara ma wannan ruwansa amma kai din ne aiki jinga din ka ce za ka bani abu kaza saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa fa'tul ajira haqqahu qabla an yajfa arqahu ku baiwa wanda kuka yi lada hakkin sa gabanin kafin gumin sa ya bushe to saboda haka sai ka zo daukan bashi sai ka ce ila ajalin musamman ku ambaci lokacin da za ku biya faktubu kuma ku rubuta to sai ni ban iya rubutu ba kai ma baka iya ba mu kira wanda ya iya rubutu ya rubuta mana wal yaktub ya rubuta baina kuma a tsakanin ku katibun a kawo mai iya rubutu bil adli da adalci ya rubuta da adalci wala ya ba katibun kar mai rubutun ya ki an yaktuba ga ya rubuta kama allamahu Allah da Allah ya sanar da shi rubutu da karatu fal yaktub ya rubuta masu to wa zai ba da shifta wal yumli lillazi alaihi alhaq mai hakki ne zai magana abinda mai hakki ya faɗa zai rubuta wal yattaqillaha rabba kai mai rubutu ka ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu shay'a kar ya rage wani abu daga cikin abinda mai hakki ya faɗa to mai haƙƙi shine mai bada bashin kuɗin shine zai magana ni ne alhaji wani na ba da bashin kuɗi na naira dubu ɗari wa malam audu yau kaza ga watan kaza wane da wane su ne shaidu to shi kenan sai shi ma ya sa hannu wani ma ya sa hannu sannan sai ba da bashin kuma ya ce zai dawo da kuɗin ran kaza ga watan kaza duk za a rubuta wannan saboda akwai mutuwa akwai kuma rikici duk da akwai to sai yasa ake cewa a rubuta mai haƙƙi shi zai bada shi muna to shi ne sai yace fa in kana allazi alaihi alhaqu me haƙƙin in ya zamo safihan wawa ne akwai irin mutum ne wawa bai san lissafi ba abin da dangi ne suke kula masa da kuɗinsa shi kuma ko ya gaji kuɗin ko kuma bayan ya samu kuɗin ne hankalin ya kwace au da'ifan ko kuma yaro ne karami bai balaga ba aw la yastadi'u an milla ko kuma da hankalinsa amma maganar tasa ba za ba ta fita ba a gane ganewa sai a nemi wanda ya san kan maganar sa la yastadi'u babu yana iyawa an milla ya bada shiftan huwa shi falyumlil waliyuhu to waliyinsa sai ya bada shiftar maganar bil adl da adalci wastashidu shahidaini min rijalikum ku mu shaidu biyu maza dan hulɗar ta kuɗi ne tana buƙatar shaidu biyu kuma duka su zama maza waɗanda suka san menene kuɗi